sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Baba ya ko makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na dare da yau Juma'a 26 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma'aikatan hukumar hasashen yanayi da ke filin jirgin sama na Yakubu Gawan da ke haifan a jihar Filato suka sace mutum uku suka yi garkuwa da mace guda. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta ce dole ne jam'iyyu 74 da ta soke su a baya su jira hukuncin kotun koli kafin tsayawa neman takara. bayan haka za ku kuma ji majalisar dokokin jihar borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da su gaggauta tonin waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa 'yan majalisu 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum bisa rashin tafiyar da 'yan majalisar kamar kowace ranar juma'a yau ma muhammad awal garba na tafi da rahoto na musamman amma kafin nan ga yusuf da labaran duniya. wani ɗan majalisar dattawan Amurka da shugaban Amurka Joe Biden ya tura ƙasar Habasha a matsayin manzon wanzar da zaman lafiya. Ya ce ya nemi Firaminista abi Ahmed da ya ba da umarnin tsagaita wuta a yankin Tigray, amma an yi kunnen kashi da roƙon nasa. Na roƙi da ayyana yarjejeniyar tsagaita wuta da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu, abin da Firaministan bai amince da shi ba. kana na roki a samar da yanayin tattaunawar siyasance a yankin tigray don samar da rayuwar siyasa a nan gaba mai inganci sanata chris coons ya shaida wa manema labarai lokacin wata ganawa a jiya alhamis sanata coons na hannun daman shugaba biden ne kuma mamba ne a kwamitin majalisar dattawa na harkokin kasashen waje bai jima da ya dawo da kasar ta habasha ba inda ya je don ganin an kawo ƙarshen yakin basasa da ya kwashe watanni biyar tsakanin sojojin ƙasar na Ethiopian National Defense Force da 'yan tawayen tsohuwar jam'iyyar yankin Tigray People's Liberation Front. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dubban jama'a kana ya ɗaiɗaita wasu kusan miliyan ɗaya. Ma'aikata sun bayyana cewar 'yan gudun hijira da suka arce zuwa ƙasar Sudan da saura waɗanda yakin na Habasha ya ɗaiɗaita sun isa sansanoni cikin wahala da tashin hankali, haka kuma an yi mamata da yawa fyaɗe. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe tsawon sa'a guda yana amsa tambayoyin 'yan jarida a karan farko tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulkin ƙasar. taron da ya yi don musanta zargin 'yan adawa da ke ganin cewar shi ne shugaban kasar da ya fi kowanne yawan shekaru kuma ba zai iya aikin ba. Bayan jawabin da ya yi na kankanin lokaci inda ya bayyana yadda gwamnatin sake aiki tukuru don dakile yaduwar annobar corona ya amsa tambayoyi daga 'yan jarida goma wanda ya dinga kiran sunansu ɗaya bayan ɗaya. a ranar da yake cika kwanaki hamsin da biyar da kama aiki mafi akasarin tambayoyin da aka yi wa shugaban kasar sun jibanci bakin haure musamman akan yadda gwamnatin ke yi da yara 'yan gudun hijira da aka zo da su iyakokin kasar akan abubuwa da suka shafi cikin gida kuwa ya bayyana amsoshin ne ba tare da shiri ba amma dangane da abin da ya shafi manufofin kasashen waje ciki har da waɗanda suka shafi ƙasar afghanistan da china da alamar ya amsa su ne yana duba takarda biden ya yi magana da tafi ɗaukar hankali akan abin da ya shafi zaben shugaban ƙasar mai zuwa nan da shekaru uku masu zuwa inda ya ce yana da ƙudurin sake tsayawa takara a shekarar 2024 amma ya ce ba shi da tabbaci ko jam'iyyar adawa ta Republican da ke fama da matsalolin cikin gida za ta yi tasiri a lokacin. Labaran duniyar kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A jiya Alhamis an kashe mutane tara a Mayammar a cewar rahoton da kungiyar taimakawa fursunonin siyasa ta fitar. kwana ɗaya bayan zaman gida da suka yi a ranar Laraba wanda kusan ya mayar da titunan wayan a mafi akasarin garuruwan ƙasar. Rahotanni da dama na bayyana yadda sojoji suke amfani da ƙarfi don tirsasawa masu zanga-zanga a birnin Malwabin da Ham'an, babban birnin jihar Karen. Haka sojoji sun fada kan wasu da ke juyayin mutuwar 'yan uwansu a fadin kasar, tare da samun rahoton wani mutum ɗaya da aka harba kuma ya mutu. rahoton kungiyar ta aapp ya ce sojoji sun kashe akalla mutane 320 a lokacin gumurzun ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe yarinya ce mai shekaru bakwai da haihuwa wadda aka harbe ta a ranar talata lokacin da sojoji suka kutsa kai tsaye cikin gidansu a cewar jaridar myanmar now da reuters To da Wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne bane sun kai samame a rukunin gidajen ma'aikatan hukumar hasashen yanayi da ke filin jirgin sama na Yakubu Gawa da ke haifan a jihar Filato. Suka sace mutum uku suka yi garkuwa da mace guda. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a rukunin gidajen ma'aikatan hasashen yanayi da ke filin jirgin saman Yakubu Gawan da ke haifan a jihar Filato suka sace mutane uku suka kuma yi garkuwa da mace guda. Lamarin ya auku ne a daren jiya Alhamis kamar yadda wani ma'aikacin filin jirgin saman Anthony Alfred ya shaida min. A maganan da nake maki yanzu ina tsaye ne inda wayannan yan bindiga suka zo sun dauki mutumin nan ya escaping suka ɗauki matan shi kuma an kika tuna na taimaki an kashe nebo dina a daji ni na je na dauki gawan shi da wasu yan tsaro last year around july 31st Da wani lokaci eh. wato 'yan bindigan suka shigo? Eh, kamar karfe takwas. Amma sun shigo da bindigogi ne kun ji karan bindiga? Akwai karan bindiga sosai ma. In fact, ni na doki MP shelf din guda daya na mika ma aviation security. Mutum nawa ne suka yi garkuwa da su? Mace ne guda daya. Da guda uku ne sai biyu suka escape Da safen nan ma muna ji wai sun kira ko wai a ba miliyan goma. To wani yanayi ake ciki a wurin? Mun je gidan dai an yi addu'a duk yanda suka yi dai Allah dai ya yi nasa iko. Kun shaida ma wato jami'an tsaro? Eh, yanzu ma mobile police sun zo da kuma su police. An zo aka ce wai za a bar sojoji guda 25 a nan kwatas. Ba a gyara gidan ba. Kin san abin da ya gamshe filin saukan jirgin sama. Hmm. Inda manyan ke sauka, wurin ne zaki ga sojoji da police suna gadi. Hmm. Masu aikin kuma an bar su kawai hannu rabana. Kenan ba ku da tsaro da ya kamata kenan a wurin. Babu. Takamamme me kake ganin kamar ya kamata a yi? Federal government aka ce a fensin wannan wurin that is poor road kakakin rundunar 'yan sandan jihar plateau asp uba gabriel a sakon da ya aike min ya ce rundunar 'yan sandan ta samu rahoton wasu ɓata gari sun shiga gidan ma'aikatan hukumar hasashen yanayi ta najeriya da ke haifan suka kuma yi garkuwa da mutum guda Sakon na kakakin 'yan sandan ya ce tuni rundunar ta tura jami'anta masu bincike suna kokarin kwato wacce aka yi garkuwa da ita da kuma kamo waɗanda suka yi garkuwan. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce za su tsaurara matakan tsaro a faɗin jihar ciki har da filin jirgin saman da shugaban ƙasa ya amince a zaman na ƙasa da ƙasa da za a riƙa safarar kayayyakin amfanin gona. is now confirmed as an international effort for agricultural production. ya ce gwamnatin tarayya ta keɓe kuɗaɗe don yin ayyukan gine-gine a filin jirgin saman da za a fara safarar kayan amfanin gona. Lalon ya buƙaci goyon bayan 'yan jarida da su taimaka wa jami'an tsaro da sauran hukumomi don daƙile matsalolin garkuwa da mutane da sauran ayyukan ta'addanci. Gwamnan jihar Plateau kenan Simon lalon Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. A Najeriya har yanzu tsugune bai kare ba tsakanin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC da jam'iyyun siyasa saba'in da hudu da hukumar ta soke su a baya sakamakon rashin samun nasara a babban zaɓen sha tara kuma kotun ɗaukar ƙara ta yanke hukunci kan INEC ta mai da wasu jam'iyyu biyu matsayinsu na kasancewa jam'iyyun siyasa da za su iya tsayawa neman takara amma INEC ta ce tana kan bakanta na dako hukuncin kotun kolin ƙasar. wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoto A cikin watan Fabrairun shekarar 2020 ne hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta bayyana matsayinta na soke jam'iyyu 74 sakamakon rashin samun nasara a zaben shekarar 2019 da dai sauran wasu dalilai masu nasaba da rashin cika wasu sharuɗoɗin yin rajista a matsayin jam'iyyu inda jam'iyyu suka garzaya kotu daga bisani. Hukumar INEC ta bakin kakakinta Malam Nick Dazan ta sake jaddada matsayinta na cewa tana kan bakanta na dakon hukuncin kotun koli kafin ta ɗauki mataki na gaba. Mu kuma da zaɓe a ɓangaren mu kuma bisa ga fahimtar mu ba mu gamsu da wannan yanka hukuncin kotun ɗaukaka kara ba. A shi yasa muka garzaya zuwa kotun koli mu sami cikakken bayani bisa ga irin fahimta namu na dokokin zaɓe da kuma kundin tsarin mulki. To kawo yanzu kotun koli bata riga ta ta yanka hukunci ba. To kamata ba a ce ana sauraron wannan yanka hukunci a yi wani abun da zai zama kamar ana kasa landan ma ita kotu dole ne a saurari kotu sai yayin da ta yanka hukunci in hukuncin ya zo daidai da fahimtar mu ko kuma ya saba ma fahimtar mu mu yanda muka san doka yake kenan da muka fitaccen lauya barista mai nasara kogo game da wannan matsayin na INEC ya bayyana cewa ta samu suke in dai bata samu suke of execution ba then position na court of appeal shine yake sama shi ne yake aiki yanzu. Umaru Muhammad Mai Zabura shugaban jam'iyyar NDLP da ke ɗaya daga cikin jam'iyyu da INEC ta soke ya ce bai kamata INEC ta ke mutunta umarnin kotu ba. A gani na shi shugaban INEC da ya ce ba zai sauraren kotun koli da ta mai da jam'iyyoyi ba ya ce ba zai yarda da umarnin ka ba ba zai mayar ba. Wannan ba daidai ba ne tun da ita duk duniya bawo abin da an ka dogara gare shi in ba kotu ba. Hatta shugaban ƙasa kotu ta ajiye shi kuma kotu ta yarda da aikinsa. shi ma gaba aina kotu ta ajiye shi kotu ta yarda da aikinsa to dukkan mai rai na duniya in yace zai aikin gabansa shari'a ba ta hukunta shi to yace yana cin gashin kansa babu shari'a a kansa to wannan ya bata zamantakewa kuma ya karya ma kotu mutuncinta kuma ya karya dokar kasa duk wanda bai yarda da shari'a ba na Alhaji Musa Adamu kai. daman ni na kai su kara ai ni ne na cina ciyaman na ACD a dubban Congress da Makara kuma ana kara akan tayi kurakurai kuma mun kai har a court a ta ba mu jojima cewar abin da ana ta kurkure ta shi ne satin da ya wuce saboda maganan zaben da za a yi a alambara shine gaba daya mu muka je ana muka rubuta takardu na maganan firamare ana ta karba ta mana su tamfi ta ba mu bayan mun bar ana kuma ban san me ya faru ba sai nake ji a iya ana tana cewa ita ba ta me ba to me dalili ta karbi takardun ta substantive to saboda haka shugabancin anek wato akwai rauni a ciki saboda menene rauni abubuwan ba dan Allah ake yi ba a nasa bangare tsohon dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar LP malam Usman Zaki Muhammad ya bayyana nasa ra'ayi kan lamarin kin lamarin yau sai a hankali domin babu yadda za a yi a ce a kasar da muna da jam'iyyu kusan ɗari da ashirin muna da 'yan takara na shugabancin kasa kusan ɗari da ashirin ya zama hauka na yi takara a jam'iyyar Labour Party waɗanda da aka prescribing waɗanda ba su da office office ɗinsu yana cikin motar su yana cikin jakunkunan su duk inda suka je office ɗinsu yana nan tare da su ba su da office ba su da magoya baya ba su da mabiya sun yi ne kawai don ya zama jari hujja gare su lokacin da aka za a yi takara a ce ai muna da jam'iyyu kaza dan takara mai karfi mai kuɗi sai neme su don haɗin kai wanda babu don ba su iya yin komai wanda da aka yaka don siyasan suka yawa mai amfanin su su amfani INEC gaba ɗaya bai kamata mu wuce jam'iyyu ko guda hudu ko biyar ba. INEC dai ta kara jaddada cewa jam'iyyu sha takwas take sanar da su waɗanda za su iya tsayar da 'yan takara kamar yadda dokar zaɓe ta tanadar halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf da wannan rahoto majalisar dokokin jihar borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da su gaggauta tono waɗanda suka wallafa wani rahoto da ke cewa 'yan majalisa 23 cikin 28 da ake da su a jihar suna yunkurin tsige gwamnan jihar borno farfesa babagana umar zulum bisa rashin tafiyar da 'yan majalisan cikin kwanaki uku kenan da ake ta a cikin yanar gizo da kafafen yada labarai a garin cewa 'yan majalisar jihar na yunkurin tsige gwamnan jihar borno Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. Majalisar Dokokin Jihar Borno ta umarci jami'an tsaron farin kaya da suka gauta kamo wanda ya wallafa labarin cewa 'yan majalisun jihar su 23 in 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnan jihar Borno Professor Gana Umar Zulum bisa rashin tafiya da 'yan majalisun kusan kwanaki uku kenan dai wannan jita-jita ke yawo a cikin gari ta yanan gizo da kuma wasu kafafen yada labarai da ke nuna da cewa 'yan majalisun jihar su 23 in 28 da ake da su na yankurin tsige gwamnan jihar Borno da ba don sanya bakin tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ba wanda hakan ya tada wa gwamnatin hankali. Ganin wannan batu ne dai majalisar dokokin jihar Borno ta kira wani taron gaggawa wanda ta karaita wannan batu. Honorable Abdulkarim Lawan dai shine kakakin majalisar dokokin jihar Borno wanda ya jagoranci wannan zama. Gama abin da ke cewa. Bayan da mu a Borno State House of Assembly members har ma wai za mu cire gwamnan mu me yayi. Mu da gwamnan mu zama mu lafiya kalau kullum safe rana da daddare kullum muna tare. Duk ayyukan da muke yi Borno State House of Assembly assembly da executive da governor duka tare muke yi duk wanda ya yi wannan maganan nan maganan shi karya ne in ko kuma yana da wani shaida ya zai ga duniya kina kuke ganin wannan jita-jita ya fito a through the social media kawai mutane suna buga mana waya eh ga abin da yake faruwa daidai gaskiya ne a'a mu dai ba mu san wannan abun ba ba mu da sani kuma ba house ba assembly aka yi concocting wannan abun ba a waje ne to duk wanda ya yi wannan abun mun kira security agencies da Allah su kawo shi into order a yi kokari a yi arresting din shi shi a yi prosecuting din shi saboda don abin da ya yi absolutely karya ne a cikin wannan zargi da suke cewa kamar tsohon gwamna ya shiga cikin shi zaku janye wannan batu na ku to abin da bai faru ba da a ce ya faru za su ce sabon gwamna ya tsohon gwamna ya shiga a ciki amma abin da bai faru ba ya ya ya za shiga abin da ma tamsan ma abin da bai faru ba babu inda ya tashi babu ma wani abu ma kaman haka na kuma tambayi dan malta mai wakiltar mazabar biyu kudan yakubu kimba ko ce ina ne suke gani wannan batu ke tasowa well uh, shi uh, kowa yana da individual tunani da yake kamar ni personally tunanin da nake wasu ne 'yan tsiraru da suke tunanin maybe haka din zai iya ba su dalili na limelight a cikin mutane politically but amma mu kamar yadda na gaya maka duk wani magana na siyasa ko wani abu babu wani abu makamancin wannan so mu borno sadaf assembly muna tare da gwamnan mu ɗari bisa ɗari. malam alamu dan borno ne wani mai ruwa da al'amuran da kai ya komo ne a jihar borno ka kuma yadda yake kallon lamarin. na ni mutum ne wanda nake so a ba kowa incinsa ba zan iya ce musu kar su nemi incin su ba ni ina goyon bayan in abu haƙƙin su ne su nema in abu incin su ne su nema amma su ma fa su ci gaba da aikin su yanda ya kamata kar su zo su zama yan amshin shata a domin baka manta ba a jamhuriyar ta 1999 eh, suka tsige balarabe musa ba jihar kaduna to kaga ire-iren wannan yanzu tun daga lokacin an tsige mai mangoro adamawa in zaka ka a bar su su yi aikin su za su iya tsige kuwa yanzu dai abinci da gani game da wannan lamari shine yadda hukumomin tsaro za su aiwatar da aikin su wajen bankalo wanda suke da hannu wajen wallafa wannan rahoto da hakan ya jawo muhawara mai zafin gaske a fadin jihar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to madalla a gaida haruna dauda kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da muhammad awal garba zai kawo mana rahoto na musamman sarauniyar maharan boko haram waɗanda suka kwashe sama da shekaru goma sha ɗaya suna kai halaran su a ƙasashen kamaru najeriya ta da kuma jamhuriyar nijar sun sake halaka mutane guda tara uku daga cikin su waɗanda suka kwanta dama zaratar sojoji ne na ƙasar jamhuriyar kamaru sai dai kuma sauran guda shida fararen hula ne waɗanda ba su ji ba ba su gani ba hare-haren da maharan boko haram suka kai wannan makon a jihar arewa mai nisa ne kuma sojojin da suka rasa rayukansu a yankin tafkin na da karin tsaron haɗaka ne domin su kakkaɓe maharan na Boko Haram waɗanda suka samu asali daga ƙasar tarayyar Najeriya. ƙungiyar haɗin kan da ake kira Force Multinational Mix FMM a turance suna yaka kokarin su domin su ga cewar sun cimma burin su wajen gamawa da haramin da Boko Haram suke kaiwa a yankin na tafkin Chadin kuma har ma da kan yakokin ƙasashen guda hudu Malam Yahaya Barista mazaɓi ne a da Arewa mai nisa ƙasar jamhuriya Kamaru musamman ma a garin Kusiri wanda take garda da yankin na tankin Chadin kuma mai hasashe ne a kan yakin da ƙasashen guda hudu suke yi da mayakan na Boko haramun wato ala hakika abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen guda hudu wato a yankin tafkin chadi wato fitinan yan ta'addan boko haram eh, idan ka dauka kasa ta biyar wato ita ce kasar benin wato kotono wadda ainihin fadan nan bai shafe ta ba a manta kawo sojojinta duba ga cewar ya shafe ta ta fannin tattalin arziki na economic domin ta dogara ga wannan kasashen guda hudun su ne waɗanda suke bata nono tana tatsa e, a gaskiya yakin boko haram abu ne wanda yake an shafi shekaru goma ana gudanar da wannan yakin amma shekaru goma nan a wannan lokacin kowace ƙasa tana yaƙi a cikin gidanta ne tun da aka haɗa rundunar haɗin gwiwa nan kwata-kwata bai wuce shekara hudu biyar ba rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin najeriya kuma sansaninsu wato a birnin jemena wato a ƙasar chadi To alhamdulillahi gaskiya an samu ci gaba kwarai da gaske duba ga cewar yanzu mun ga alamu da gaske suke yi idan ka duba irin yadda shugaban kasan Chad Idris Deby ya gargaji Boko Haram a shekaran da ta gabata kuma a halin yanzu a da akwai saɓanin wato iyakoki tsakanin wannan kasashen guda hudu akwai sabani tsakanin jami'an tsaron su kansu tsakanin wannan kasashen guda hudu akwai sabani tsakanin al'ummomin wa'annan kasashen tsakanin su saboda rashin ba da bayanan sirri ta bangaren yakin ta'addancin boko haram eh, a gaskiya a wannan lokacin kwanan nan an canza hafson hafsoshin mai kula da mai jagorantar operation eh, anti boko haram wato waɗanda suke yakin boko haram wanda rundunansu a tafkin chad wato a gemena kwanan nan an canza kwamandan kwanan nan cikin kwana goma nan haka an canza kwamandan yanzu haka wanda yake an sa wani kwamanda wanda zai jagoranci wannan rundunar eh, a gaskiya a halin yanzu abubuwan da suke faruwa a wannan kasashen shawaran da zan ba wa'annan kasashen ko da rundunonin sojojinmu na farko a yaƙi cin hanci da rashawa a fannin tsaro tukunna a yaƙi cin hanci da rashawa kuma ya kamata a ce jami'an tsaro ainihin na wannan haɗin gwiwa ya kamata su haɗa kansu shugabanninmu ya kamata su haɗa kansu idan suka haɗa kansu domin kullum ina faɗa boko haram ba su da ƙasa boko haram duk inda suka kafa daular su nan ne ƙasarsu to amma mu ƙasashenmu ko sojojinmu suna cewa mu 'yan kamaru ne ne ko mu 'yan Najeriya ne ya kamata a ce a mai da wannan yakin ba maganan kasa ba a mai da wannan yakin na daula ne daulan Boko Haram ake yaga ba wai a kasar Najeriya ko kasar Chadi ba kuma ya kamata sojojin na inganta musu makamai eh, eh, General Muhammad eh, attahiro shugaban hafsan sojojin kasa na Najeriya kwanan nan naji yi bayani kuma da kansa ya zo birnin Jemena kuma ya kara karfafa musu gwiwa kuma gaskiya ya ba da bayanai sosai wa'anda suke masu gamsarwa kuma a halin yanzu haka bangaren najeriya kasar borno wato maiduguri sojojin najeriya suna shiga kuma gaskiya ana samun nasara to ni kam shawaran da zan ba su mamma a walgarba ya kamata a ce su kara kaimi na farko kenan na biyu a inganta musu albashinsu kudadensu na uku a basu makaman zamani na hudu a basu na'urorin hangen nesa inda za su hango 'yan boko haram daga nesa na biyar ya kamata a ce sojojin ƙasa su samu cikakken haɗin kai tsakaninsu da sojojin sama domin wannan rundunar sojojin ƙasa ne ya kamata a ce a haɗa rundunar da sojojin sama su rinka fita operation tare su rinka yaƙi tare su rinka harkan yaƙin boko boko haram tare na sama suna sama na ƙasa suna ƙasa to insha Allah kuma a basu na'urorin hangen nesa a inganta musu rayuwansu a nuna musu eh ana son su domin yawanci sojojin suna kuka da matsalolin da suke damun su ministocin tsaro chadi kamaru niger da najeriya ya kamata su zauna su tattauna da janarorin su su san su yi abun kamar suna yi ba kullum suna nan a baki a baki ba ya kamata a ce amma gaskiya suna kokari daidai gwargwado kisan soja guda uku uku da aka yi a kamaru wani abu ne wanda yake wato eh, wato shirye-shirye ne baya hana mutuwa mu wannan duk baya ba mu tsoro game da jaruman sojojin mu kuma akwai su kuma suna nan suna kan aikin na samu ganawa da ɗaya daga cikin ɗaɗan mamatan wadanda suka mutu a filin daga ga abin da ta shaida mini gaskiya ba mu ji daɗi bayan da iyayenmu suka rasa ransu a wajen yaƙi da 'yan ta'adda eh, kuma sun tafi sun bar mu 'ya'yansu da kuma matayensu ba wanda zai kula da mu to yanzu mai kukan ki ga gwamnatin kasar kamaru wajen ganin cewar sun tallafa muku musamman ta bangaren karatu da kuma rayuwa na yau da kullum daidai wannan lokaci to mu muna kai kukan mu ga gwamnati da su taimaka ma rayuwar mu kasancewa yanzu ba mu da iyayen da za su taimaka mana ta fannin karatun ma ba waɗanda za su kula da mu muna fatan da za su kula da mu yadda su iyayen da suke kokari su kai mu makaranta kuma yanzu iyaye mata kawai ya rage mana ba maza haka zalika ɗaya daga cikin matan da suka rasa mijinsu malama rashida ita ma ga irin ko kamin da ta yi kan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ni matan ɗaya daga ciki ne muna neman dai tallafin gwamnati a san yadda za a yi da mu domin mazajenmu masu taimaka mana sun rasa rayuwansu a cikin mm, a yakin nan yanzu mu muna tuna ga 'ya'ya ga yan uwa dama su ne masu taimaka mana yanzu muna tuna ya zamu da 'ya'ya kuma da kanmu mu sai yanzu me kike tunanin cewar za a iya taimaka muku a'a wajen karatu ma da rayuwar yau da kullum don ba taimaka mana ba ya zamu da 'ya'ya da 'yan uwa da mu kanmu ba mu da masu tallafa mana dama su ne yanzu ba ganin cewa gwamnati za ta iya biyan wadansu jiya tun da yake a filin daga suka rasa rayuwarsu eh da za su biya kan da da kyau don haka ake yi ba a biyan da za su biya mana da za su biya kan gaskiya da mun kan mun ji daɗi domin an kashe mutane da yawa su ce za su biya ba su biya da za su biya kan gaskiya da mun ji daɗi don iyalanmu ba mu san da za mu yi da su ba na ne mijin ta bakin jami'in hulɗa da al'umma na bangaren hukumar tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru na ta buga su ba ta shiga muhammad awal kalba muryar amurka daga ƙasar kamaru To madalla yanzu kuma ga awal garba ya sake dawowa da labaran wasanni. Wasanni a takaice. Sami na laliga na kasar sai dai kamar akwai lauje cikin naɗi ta bangaren shugaban hukumar kwallon kafan kasar da kuma kungiyar kwallon kafa ta duniya fifa har ma da kotun da ta tas da suke bin yanayin kwato hakkin kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar afirka malam zakari masani ne na harkokin kafan nahiyar afirka ga abin da ya labarta mini eto eh maman awal garba eh, ni a matsayina na wato wanda yake sharhi kan lamuran wasanni a nan kasar kamaru musamman ma bangaren wasan kwallon kafa a gaskiya sai mu ce dai allah wadai sai mu ce allah wadai gami da al'amuran da suke wakana yanzu a kasashen kuma kasarmu na kamaru saboda idan ka duba abin da ake ciki wato gaskiya abin ban haushi ne kuma abin a yi allah wadai ne ya za a yi a ce kotu da ke kula da wasanni wacce idan akwai matsala ake shigar da kara to shi zama da yanzu ita wannan kotun ta fitar da sakamako ta baiwa ainihin kungiyar mai tafiya da wasan kullun kafa a kasar kamaru gaskiya ta ba shi damar cewa shi ne ita wani kungiyar za ta tafiyar da wato kakar da aka saba tafiyarwa kakar bana na 2020 2021 wato ka gani ba karon farko bane da wato shugaban hukumar wato sai da bombojo ya yake watsi da sakamakon wannan kotun da general pc menge shugaban league suna professional masu tafiyar da lamuran wasanni a kamaru musamman mata bangaren yan takale da kasa isa ga shiga da kara cewa har ila yau ta ko ita eh, hukumar wasan kolon kafa tare da shugabanta wato sir mojo yake nan ba su amince da wannan sakamakon ba ba su fara aiki da wannan sakamakon ba da zai ba shi damar tafiyar da wasannin kwallon kafa a kasar kamaru. mahama Awul Kalba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Kuma da la'agai da garba. To masu sauraro ga baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon gada da GMT. Yanzu a madadin Yusuf Ali Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Bishop da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin da nasa amin summa amin. Salamu alaikum.